Assalamu alaikum masu kallo a cikin wannan shiri na ni da ku Suna na Rabiu Dalle a cikin wannan shiri na ni da ku za ku iya wato turo saƙonni na bidiyo da tambayoyi na game da abubuwan da suke faruwa ko da ni a cikin wannan masana'anta na kiɗa da waƙa kan wannan namba ta whatsapp ɗin ni kuma zan zo zauna don wato ba da amsoshin dukkanin tambayan da kuka tura. 开锅底。